الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه <coughs> رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ga watan ramadan hijira 1438 daidai da sha da uku ga watan shida dubu biyu da sha bakwai miladiya jiya mun karanta waɗannan wasiyoyi guda goma <clears throat> aya ta ɗari da hamsin da ɗaya da hamsin da biyu da hamsin da uku sai ci gaba da hamsin da hudu الشيطان الله الرحمن الرحيم ثم آتينا الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء ubangiji ta'ala bayan ya yi bayanai a baya sai ce sun ma'atai ataina salkita sannan kuma mun bawa annabi musa littafi wannan littafin babu shakka ne a taura تماما على الذي أحسن تماما على الذي أحسن ubangiji ya ya zama cike wato cikawa ce ciko ga ni'ima wadda ubangiji ta'ala ya yi wa annabi musa alaihi salatu wassalam shine tamaman don ya zama ga ni'imar da Allah ya masa ni'imar da Allah ya mishi tana da yawa amma wannan littafi da muka bashi zai zama ƙarin cikon ni'ima a gare shi alallabi ahsana akan abin da shi ya fi kyau shi ya fi dacewa wato min ummati musa an ba shi mafi kyau fiye da al'ummomin da suka wuce bai kai nasu kyau ba shine ma'ana nasa ya fi kowanne kyau shine tamaman alallazi ahsana min ummati musa kenan wa tafsilan li kulli shay wa tafsilan li kulli shay kuma dan ya zamo mai rarrabewa ga dukkan komai da komai wa tafsilan li kulli shay don ya zama bayani daki-daki ga dukkan komai da suke buƙatar bayaninsa kama abin da ya shafi halal haram umarni da hani aƙidu hukunce-hukunce da Allah ya musu bayani daidai abin da za su yi a cikin wannan attaura wa hudan wa rahma kuma attaura din nan har yanzu shirya ce kuma rahama ce wanda za ta shiryar da su zuwa ga alkhairi kuma su san sharri dan su guje shi ne wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun domin su bani isra'ila game da haduwa da ubangijin su dan su imani game da haduwa da Allah <clears throat> wato hikimar da ta sa Allah ya sauka musu da atara don su hukunci su imani da lahira amma kuma sai gashi da dama daga cikin su sun kafirce ba su bi abin da annabi musa ɗin ya zo da shi ba <coughs> sun yi wa musa butulci sun yi wa musa abubuwa marasa kyau ga duk wanda ya karanta tarihin bani isra'il musamman cikin suratul baqara da ma'ida da ali imrana da makamantar shi ne allah ya ce da ya yi musu haka ne don su imani da haɗuwa da allah ranar alkiyama la'allahun zai liƙa'i rabbihim yu'minun na'am كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وهذا كتاب سيكم جا ونن ون إر القرآن كنا ونن wani irin littafi ne wato wannan littafin da yake hannunki wani irin littafi ne Allah ya faɗi shi wani iri saboda girman sha'aninsa aka bashi nakir anzalnahu mubarakun mun saukar da shi yana mai yana da albarka mubarakun mai albarka ne qur'ani yana da albarka ya ku ba zai albarka ba alhali magana Allah ce shi ku Allah a gaba shi sa albarka subhanahu wa ta'ala to zantan Allah ko dole ya zama mai albarka tunda shi Allah din mai albarka ne balma shine albarka gaba ɗaya subhanahu wa ta'ala kuma mun sha yin bayani abinda ake nufi da albarka aiki da shi albarka karanta shi albarka kallon sa ma albarka ce imani da shi ma albarka ne aiki da shi albarka wallahi qur'ani ta kowane bangare albarka ne neman waraka da shi albarka ne babu wanda zai rike qur'ani ba sai ya ga albarka a rayuwarsa duk wanda ya watsar da shi kuma to zai ga tashin hankali inna inna allaha yarfa'u fi hadha a kawaman wa yad'u bihi al Allah yana ɗaga waɗansu mutanen ta hanyar wannan Alƙur'ani idan kuma mutane suka kafirce masa sai Allah ya kaskantar da su a dalilin ba su imani da wannan ƙur'ani ba Allah ka sa mu samu albarka sai ubangiji ta'ala ce wato wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu ku bi shi ku bi shi cikin abin da yake sa ku ko yake hana ku <coughs> wata ku ku tsoraci Allah la'allakum turhamun haƙiƙa za ku ci nasara za a yi muku rahama Allah zai ji kanku zai tausaya muku Allah ka tausaya mana na'am an taqulu innama unzila قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين وتنام الله ينا قالوا بلينيقا لا رباوة كنت أنت an saukar da attaura ga yahuda ko an saukar da linjila ga kiristoci to kada ku kuma larabawa ku zo ku ce ai mu ba ruwanmu ai shi ƙur'ani ko shi littafi an saukar da shi ne kaɗai ga attaura da wato ga yahudu da nasara sai Allah ya ce to ga wannan littafin ku kuma laraba mun ba ku ku bi shi za ku samu rahama an ta ƙulu karfa ku bai ku ce wato an gaya muku haka ne don a yanke muku hanzari kar ku bai ku ce ranar alkiyama inna ma unzila kitabu ala ne ai an saukar da qur'ani ne ko kuma littafi ne ga ƙungiyoyin nan guda biyu su ne yahudu da nasara mu babu ruwanmu min na waɗanda suka zo gabaninmu wa in kunna an dirasatihim lagafilin mu kuwa mun kasance game da karanta su mun gafala ba mu sani ba wato Allah ya saukar da Qur'ani don ya yanke wa larabawa hujja inda Allah bai saukar da ƙur'ani ba na ka zo ranar kiyama aka ce me yasa ba ku ba Allah ba sai Allah to mu ina ruwan mu baka sauka mana da littafi ba wai da ka sauka musu da littafi sune da'ifatai ne kungiyoyi guda biyu yahudu da nasara mu kuma ba mu je mun karanta littattafan nasu ba ba mu ma san me ake ciki ba saboda haka mu Allah ba ruwanka da zaka kama mu ba abin da ya shafe mu shine wa in kunna an dirasatihim la gafilin mu kuma game da karanta littattafansu kenan mun gafala ba mu sani ba ba mu da labari saboda haka mu Allah ba mu da laifin da za a kama mu da shi to kun ga ba za su faɗa haka ba me yasa ga Qur'ani ya sauka gare shi ya ce wa haza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu na'am aw taqulu aw taqulu law anna الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة نعم. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصرف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون to kun an yanke hangari guda biyu na farko an saukar da ƙur'ani dan kasance mu fa ba da labarin littafi abinda muka sani an saukar wa yahudi da nasara to kasu fa su faɗa haka to ga ƙur'ani an ba ku ko kuma kar ku zo ku ce shine au qulu ko kuma kar ku zo ku ce law anna unzila alaina kitab wallahi mu larabawa da mu aka saukar da littafi kamar yadda aka saukar wa yahudi da nasara lakunna ahda minhum da mun fi su shiriya da mun fi su ganewa da mun fi su fuk Allah to ga ta saukar muku sai ku bi su sai ku fi su bin Allah mu gani na fata an gane saboda haka ba su da ta cewa kin san shi dan adam kullum baya rasa abun faɗa baya rasa uzuri ko yaya in ba a kafa masa uzuri ba to sai ya nemi fidda kan shi sa laraba suke cewa man anzar faqada a'zar man anzar faqada a'zar duk wanda yayi wani yayi gargadi to ya riga ya gama ba da uzuri man anzar faqada a'zar wanda ya yi wani ya yi ne ya riga ya gama ba da uzuri na fata mun gane misali duk wadda muka ji wayarta ta yi ƙara a cikin masallacin nan za a kwace an ji eh an ji eh shine anzar sai dan wayar ki ta ƙara aka kwace za ki ta an cuce ki da an riga an faɗa to shine man anzar faqada azar an riga an ba da uzuri saman aka ba ka ce kawai goya ki ta yi kara kawo ciki ce wallahi ni ba a gaya mun ba ni ban sani ba ni kaza dan Allah daga wannan kinga tana da ta cewa to shine sai Allah ya ce ka su zo su faɗi haka ranar kiyama an riga an gama yanke musu hukunci faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum to gashi nan wata hujja daga ubangijin ku din gashi nan ta zo muku wa hudan wa rahma kuma shirya ce kuma rahama ce faman azlamu mimman kazaba bi ayatin la ba wanda ya fi zalunci sama da wanda zai karyata ayoyin Allah wasa dafa anha ya kau da kai daga gare su ya bijire musu yayi kamar ma ba a karanta mushi ba sanajabil ladina ya an ayatina da sannu waɗanda suke kau da kai game da ayoyinmu suke kunnan uwar shegu da su wallahi za mu saka musu su al'abab za mu saka musu da mugunyar azaba bima kanu yastifun saboda bujurewar da suke da kau da kai gabanin ayoyin Allah Allah ka tsare mu na'am hal yanzuruna illa أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت لم تكن ubangiji ta'ala ya ce hal yanzurun ba wani abu suke jira ba kenan ba komai suke sauraro ba illa an ya'tiyahumul mala'ika jira suke mala'iku su zo musu jira suke mala'iku kawai su zo musu ma'anar mala'iku su zo musu wajen ɗaukar su kenan mutane suna zaune sun ƙi su imani sun ƙi su shirya sun ƙi su ba Allah to ba komai suke jira ba ɗayan uku ne ko dai mala'iku su zo musu su ɗauke musu rai au ya ya rabbuk ko kuma ranar kiyama ubangiji ya zo musu dan ya yanke musu hukunci au ya ya ba'adu ayati rabbika ko kuma wasu daga cikin ayoyin ubangijinka su zo musu shine alamomin tashin alkiyama kamar fitowar rana daga yamma ta fada ainihin gabar to mutane suna jiran sai sun ga bala'i sannan za su imani ne sai mala'ikan mutuwa ya zo sai Allah ya zo zai hukunci sai sun ga alamun tashin alkiyama karara Allah ya ce kulin ko yawma ya ati zu ayati rabbi to ranar da wata daga cikin ayoyin Allah fa za ta zo shine idan ko ga rana ta fito daga yamma shine ba zu ayati rabbi ranar da wata daga cikin ayoyin Allah ka za ta zo la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amarat qablu ba wata rai da imanin ta zai tsinana mata komai in da ba bata yi imani ba au kasabat fi imani ha khaira ko kuma ta aikata wani alkhairi a cikin imanin nata wato yanzu kina da dama da zaki tuba da zaki gyara da zaki aiki da zaki istighfari zaki sallah karatun qur'ani gobe da safe muna jiran mu ga rana za ta fito ta gabar muna ganin ta ta yamma shi ka ce Allah na tuba kai mun rai sai a ce Allah ba zai karɓi tubanki ba in za shi je ki ɗauko Qur'ani ki ta karantawa a ranar ba za su yi miki amfani ba ba magana dogon tarbi ki ɗauko tarbi ki ta ja in dai da can baki ba sai da kika ga rana ta fito daga yamma <coughs> to Allah ya ce wallahi ba zai amfani ba kulin taziru to shi kenan ku yi tazira ku zauna ba aiki inna muntazirun mu ma muna nan muna jira kwatsam wata ran sai da ga abin ya faru Allah wata ran kina kwance da ki ga rana ta yamma kin ga da ganin rana ta yamma kin san ba gaskiya wato ma'ana duniya ta rikice Agogo ya tsaya kenan amma tun da kike Allah ya halicce ki iyaye da kakanni ba ki taba ganin rana ta fasa fitowa daga gabar ba ko kuma ta yi delay yau har takwas ba a ga ta fito ba yau har tara rana ta yi dile ila batir ya tsaya ina aikin Allah ne aya ta gaba Allah ya ce الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست من

so ake a dunkule guri ɗaya shugaba ɗaya tafiya ɗaya kai ɗaya tsintsiya maɗaurinta ɗaya komai ya zanto kama a haɗe ki mai sa mai hana mu Allah da manzansa <coughs> muna da shugaba guda ɗaya yahudawa sun rarraba kiristoci sun rarraba haka ne ko to mu ma kada ni kama da su to dai kai duk da haka an rarraba din an taltala da sauransu ya za akwai wani bawan Allah wallahi da ya zo same ni cikin azumin nan na biyo ba a sati ba kirista ne ya musulunta dan mutumin kaduna ne wallahi musuluncin ya sa ya dawo nan yana so ya musuluncinsa matar shi ma yanzu haka ta biyo shi ita ma ta ce za ta yi musulunci wallahi yana na unguwarmu amma abin da ya ba shi mamaki shine wai ya sai zai same ni yake cewa tunda yana zuwa masallacin mu ne yana sallah da karatu da komai gurin da yake zaune wasu suna zuwa sun same ni sun ce lalle lalle ya daina zuwa wai na yan izala ne batattu ne ka zo a baka inya a baka menene ya ce wallahi shi bai gane ba wallahi abin da yake ga mutum ne ko sati ba ba wai sun ce nan ba musulmai ne ya zo ya karɓa hanyar inyas ita ce musulunci na gaskiya sai ke tambaya ta wai waye inya me hanyar inya to da Allah wannan me zan mu kuma akwai wanda aka taba yi wa haka ya je can suka ce kai a ina kan musulunci ya ce a can suka ce wa'in can ba musulmai bane da ya je can ma suka ce kai ya kace zuwa sallah sun ta ai mushrikai ne kawai sai ya koma gidan jiya ya ce to gwara ma ya koma kiristancin nasu to kin ga wannan illa tana faruwa ya kamata musulmi su rika rarraba kansu ba kuma ko da sun rabu ya zanto suna da hikima da ƙwarewa wajen tattauna mas'ala to nan Allah ne yake cewa innal ladina farraqu dinahum kin ga waɗanda suka rarraba addinin su suka kasaltala addinin su suka yanyanka addinin su kungiya kungiya shiya an kungiya kungiya lasta minhum fi shay'in kai ba ka cikin su ko ɗaya ba ruwanka da su kar ka shiga cikin su inna ma amruhum ila ga baki da al'amarin yana ga Allah sun hun bi makanu ya fa'alun sannan Allah zai ba su labarin abin da suka kasance suna aikatawa ku duba har wajen tafiya da aka zo ana tafiya tare da annabi da sahabbai sai guruf guruf aka rarrabu wancan gurin mutum goma wancan mutum ashirin wancan mutum kaza ko ina suka kama gindin bishiyarsa suna kwanci mazala ma aka sama masa gindin wata bishiya ya kwanta kun ga a wajen kwanciya ma an rarrabu mamadin a dunkule a shimfiɗa ɗaya a harhaɗu kar a je ko ina kenan sai aka je aka kwanta annabi yana kwance sai wani mutum balarabe kafiri sai su ɗaɗo su ɗaɗo su ɗaɗo sai ɗauki takwabin manzan Allah da yake kan wata bishiya samura sai ɗaga sai manzo Allah ya farka sai ce kai Muhammadu waye sai ya tsare ka yanzu daga gare ni kuma ga sahabbai tun da ana ta bacci an bar manzo Allah shi kadai sai manzo Allah ya ce Allah sai takobin ya faɗi daga hannunsa sai manzo Allah shi kuma sai ya dauka sai ya ce to kai kuma zai tsare ka kai wa zai tsare ka sai ya ce kun khaira akhizin dan Allah ka zama mafi alkhairin wanda zai rike takobi wanda zai rike takobi mafi alkhairin sa shine wanda ba zai saru kowa da shi ba sai ce ka yadda babu abin bauta da gaskiya sai Allah yace ban yadda ba ka yadda ni manzo Allah ne ce ban yadda ba sai dai kawai na yi maka alkawari ko da ba zan musulunta ba ba zan yaƙe ka ba ba zan yi adawa da kai ba ba zan shiga cikin mutanen da za su yaƙe ka ba ya ce to kaje na yafe maka sai ya tafi sai dai yana cewa jama'a yau na ga mutumin da ban taba gani ba a duniya mafi alkhairi mai mutunci na so ne in kashe shi Allah bai ban dama ba shi kuma ya samu takwabin amma ya min afuwa saboda haka ni ba zan yi gaba da shi ba to an ce daga baya zai musulunta to shine daga baya sai annabi ya kira sahabbai sai ya ce inna tafarruqakum hadhihi fi hadhihi shi'ar la yu'jibuni wannan rarrabuwar taku da kuke yi ba ta burge ni daga yau in za mu kwanta in mun zo ramiya da zango mu rika dunkule a guri ɗaya domin ko a ko ko ko kura ko damusa ko zaki idan ya zo yana jin yunwa ya hango tumaki to in ya gansa a dunkule a ture baya iya zuwa gurin amma idan ya ga guda ɗaya ta ware ta koma gefe tana ɗan cin ciyawa ita zai je shakka na fata an gani ta shine inna ma ya kulu mina az-zi'bi al ki kansa kirkisi wadda ta kauce ita yake bi ta ka ce to alaika bil jama'a ka rika shiga cikin jama'a kamar mutumin da baya zuwa sallar jam'i ne sai koma gefe ya rika sallar shi kadai to shi dan zai rika bi kullum Allah ka tsare فشين إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء من جاء نعم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها نعم ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ubangiji ya ce man ja abil hasanati duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki kwaya ɗaya sallah azumi karatun qur'ani kika zo kika yi kwaya ɗaya ko to wata rahamar Allah in kika ba da naira goma don Allah ya tashi rubuta miki ba sai zai ce kin ba da naira goma ba sai a ce kin ba da goma sau goma goma sau goma nawa kenan ɗari in kika ba da naira goma sai Allah ce kin ba da naira ɗari iya abin da zai ƙara miki kenan to goma wani kuma sai a ce ɗari bakwai ya baya, wani kuma a ce ninkin ba ninkin da haka duk sanda kika tashi da azumi ƙwaya ɗaya na na nafila ko na farilla in kika yi azumi sai a ce kin yi goma yanzu idan kika yi azumi talatin kowanne ɗaya a madadin goma yake azumi nawa kika yi kenan kuna tuna yanzu kika azumi na wata guda ɗin nan duk ɗaya a goma yake to na wata nawa za a rubuta miki eh wata na talatin fa kowanne ɗaya kuma sau goma wata na wata nawa kenan ana zuwa ku gane wani abu duk ƙwaya uku a matsayin wata ɗaya ne duk kwaya uku wata ɗaya wajen wata goma kenan to sai maza lafiya ce in kika yi guda shida kuma sittu shawwal sittu shawwal shi ma duk guda ɗaya guda duk guda ɗaya goma yake kin ga kin ɗauki wata biyu kenan to shine yace duk wanda ya azumin Ramadan ya bi shi da guda shida kamar ya azumin shekara kana ka siya daha wato haka Allah yake ninka kyakkyawan aiki amma idan kika yi sabo kuma shi kuma ya za a rubuta miki ɗaya ne jal kin yi saɓo kwaya ɗaya za a sa miki ba a ninkawa amma duk da haka sai ga kuma zinubi na ɗan adam ya zo yarin jayi laifi saboda ƙarancin kyakkyawan aiki da muke yi na biyu kuma saboda mai galibi abubuwan da muke ba don Allah muke ba wal iyazu billah za kyakkyawan aiki guda goma kila wanda kika yi dan Allah kwaya ɗaya wani a goma ma babu dan Allah inda za a bincika tsantsan zuciyarki dan Allah kika yi wannan abin dan neman yardarsa duk duniya ba wanda ya sani sai shi za ki da wahala shi sa sai an yi taka tsantsan muna aiki na gari amma sai mun saka ikhlasi ni dan shi dan neman yardarsa shi muke so ya ji shi muke so ya gani shi muke so ya shaida shi muke so ya yaba ko da duniya ma za ta yi zagi inda Allah ya yarda shi ke na fata mun gane zainul abidin zainul abidin jikan annabi sallallahu alaihi idan ya tashi zai sadaka <coughs> sai dare ya yi karfe uku dare karfe uku na dare yake tashi sai ya je gidan wata mata wadda an mutu an bar mata 'ya'ya marayu tana cikin wahala da kyar rike riƙe sai ya ɗauki buhun shinkafa sai zai ajiye a gida ya ɗauko buhun masara ya je ajiye a gidan da daddare karfe uku ya je dauko buhun siga ya ajiye ya ɗauko mai wane ne gishiri magi sai ya ajiye sai ya ɗauko kuɗi kuma a leda ya ajiye da a ƙofar gidan kuma dab da ƙofa sai ya kwankwasa mata ko mace za ta tashi cikin magajin bacci ta to tana jan kafa da kyar tana murtuke ido wa yake buga gida? yana jin ta ta sai ya ruga sai Allah ba za ta ga waye mai sallama ba tana budewa sai ta ga kayan abinci ne kubu kubu da kuɗi a leda sai dai kawai ta rika ja da kyar tana shigarwa gida sai ta sa sakata wallahi haka yake ya je wancan gidan ma wancan gidan ma ba a san shi yake yi ba sai da ya mutu da ya mutu sai aka ga komai ya tsaya sai matar shi take cewa wallahi shi ne yake ni na ga yana tashi da daddare yana fita da kayan abinci yana cewa sadakatu sirri tudfi ghadabar rabbi yin sadaka a boye tana dafe fushin ubangiji ko Allah na so ya fushi da kai sai ya fasa ko Allah ya yi fushi da kai sai ya fasa irin wannan sadaka na fata an gane <coughs> to dan Allah yin wannan aiki na Allah dan Allah tsantsa mutane nawa ne suke ba su da yawa to kin ji yadda ake samun ladan Allah ko kin yi goma in babu dan Allah suke to ɗayan ki za yana nan a matsayin wa guda ɗaya ne kila kika dan Allah to shi za a rubuta akwai wani bawan Allah kuma mai ban mamaki shi ma shi kuma talaka ne faskare ma yake yi amma kun sa abin mamaki idan ya tara kuɗin faskaren sai je sai siga ya ajiye ya sayi shinkafa ya aje gobe ma ya fita faskare ya sayi kaza ya aje sai ya tara kayan abinci da kuɗin shi ba ci zai ba amma idan azumi ya zo shi ma haka yake sai biya na rarraba mutane da daddare ba wanda ya sani kuma faskare yake kina zaton mai faskare ne zai raba wani abinci ba wanda ya sani ran nan sai suka ce kai mu ne raba mana abincin nan dai a unguwan nan dai bari mu sai mun kama shi suka yi dakonsa kowa ya ki bacci a ga mai waye mai kawo abincin nan wallahi da ya zo aka cafke shi sai aka ga wai mai faskari ne shi yake da shi yake raba mutane abu wallahi mutane suka yi ta kuka suna mamaki cewa ga masu hali a gari ga masu kuɗi a gari su ba sa yi sai wanda ya je ya aikin wahala ya samu kuɗi sannan ya zo yana raba mutane abinci me faskare fa shi ya hana cikin sa ya zo yana raba mutane saboda yace shi yana yi ne dan Allah ko Allah zai gafarta mishi ko Allah zai masa afwa ya rabu da wahalar duniya ya zai shiga daɗi Allah ya samu daɗi A cikin ga sadaka ba sai lalle mai kuɗi ba ma in kika sa kanki za ki iya yi neman aljanna wani zai ba da miliyan ɗaya ke ki ba da naira ɗari iya kuɗin ki kenan wallahi sai ki samu ladan da ya samu saboda shi miliyan ɗayan a gurinsa naira ɗari ce ke kwaɗarin nan ma kila yake sati ba ki same ta ba kika daure kika baya da haka kowa da gwargwadon shi to shine nan Allah ya ce man ja'a bil hasanati wanda ya zo da kyakkyawan aiki falahu asharu amsalha za a bashi goma irin sa wa man ja'a bis sai'a wanda ya zo da mummunan aiki fala yujza illa mislaha ba za a saka masa ba sai kwaya ɗayan nan da yayi wa hum la yuzlamun ba za a zalunce su ba na ربي إبراهيم حنيفا وما كان من إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين نعم. لا شريك له وبذلك أمدت وأنا أول المسلمين نعم أبنجد يتقل قيامسه إنني هداني ربي نيفا الله نا يشريني ubangiji na ya ɗora ni akan hanya innani hadani rabbi ila siratun mustaqim ya shigar da ni hanya ma madaidaiciya dinan kiyama addini ne tsayayye tabbatacce millata ibrahim hanifa aqidar annabi ibrahim lafiyayya miƙaƙiya wadda babu kwana a cikinta wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim ba shi daga cikin mushrikai qul inna salati kace kun ga sallah tare nake yi wa nusuki da yankana na ibada layya da sauransu wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin duk lillahi rabbil alamin wannan lillahi wasu ka ce lamul mulki ai ana nufin mallakar Allah ce na Allah ne <coughs> ko kuma ina yin su ne ka tokan dan Allah to duk wanda kika dauka duk yayi rayuwar ki ta Allah ce mutuwar ki ta Allah ce ba za ki sarrafa su ba sai yadda Allah yake ko kuma ibadar ki da kike yi da rayuwar ki da komai to lalle duk kina juya su kina sarrafa su ibadar diddan Allah kike yi shine ana cewa da annabi ya faɗa haka la sharika la Allah ba shi da abokin tarayya wa bi dalika umirtu da haka aka umarce ni وانا اول المسلمين muslimin فرقم مسلمي farkon musulmi wanda ya الله نعم قل أغير الله ألغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها نعم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون قل أغير الله أبغي ربه kace yanzu wani ba Allah ba zan nema a matsayin ya zama ubangiji na wani Allah zan nema ya zama Allah na ba Allah ba ni kul a ghayra Allah abage rabba wa huwa rabbu kulli shay bayan Allah shine ubangijin komai da komai wala taktibu kullu nafsin illa alaiha duk abin da rai ta aikata mai kyau ko mara kyau to ba ta aikata wa kowa ba ta aikata wa kanta ne duk abin da rai ta tsururo ta wallahi kanta tewa wala ta zuru waziratun wazara ukra wata rai ba ta daukar laifin wani ba za ki dauki laifin ƴaƴanki mahaifiyarki babanki ba a duk abin da kika yi kanki kika yi wa thumma ila rabbikum marji'ukum karshe makomar ku gurin ubangiji ne fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun zai baku labarin duk abin da kuke sabani a kansa sai aya ta karshe ce wa huwa ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم هو الذي جعلكم خلائف الأرض الله شين يتنياكو خليفوف كسا مزونا كسا ما في زونا دنيا ya halatta muku duk abin da ke cikinta ja'alakum khala'ifal ardi Allah shi ya ajiye ku a bayan ƙasa ɗin nan wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat ya daga darajojin wasu akan wasu wani ya fi wani ta bangaren ilimi ta bangaren arziki ta bangaren wadata ta bangaren mulki ta bangaren komai balma ta bangaren halitta da kyan halitta kowa da yadda Allah ya shi darajat shine wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat ubangiji yayi wannan ne li yabluwakum fi ma atakum dan ya jaraba ku dan ya gwada ku cikin duk abin da ya ba ku dinnan ya ga waye zai tsaya akan daidai wane ne zai kuma rige-rige ya kamo wani a gurin Allah inna rabbaka sari'ul iqab lalle Allah mai saurin azaba ne ga wanda ya saba mishi wa innahu lagafurur rahim kuma a lokaci guda Allah mai gafara ne mai jin kai ne saboda haka waɗannan ayoyi irin wayannan ayoyi suna nuna mutum ya zanto yana da fuka-fuki guda biyu yana sa rai yana kwaɗayi yana sa rai yana tsoro shi tsoro shi ne zai sa ki ibada kika azabar Allah wutar Allah bala'in Allah musifar da ya tanada duk wani bala'i Allah ya tanade shi bai ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi wal azabul alim to kika tuna wuta shi zai sa ki aiki ki ibada ki daji idan kuma kin yi ibada sai ki me sai ki sare amma ba ki ji tsoro ba ba ki yi ibada ba bal ma kina yin sabo kina yin abin da kike ga dama in an taba ki sai ki ai shi Allah mai gafara ne ai Allah gafurur rahim ne a to kin manta kuma sari'ul iqab ne shadidul iqab ne ina da tsananin ukuba sai da aka ce dan ne yake miki wasa da hankali kina sabo ki cewa Allah gafurur rahim ne Allah ya samu dace ubangiji abin da muka faɗa daidai cikin wannan sura Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad ah, assalamu alaikum malamin tambayar farko take cewa <clears throat> malam ina so na iya karatun alkur'ani mai girma kuma malam yana ban wahala yana ban wuya shin wata addu'a zan yi na iya karantawa a sai min da addu'a a farko ai annabi yace innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum hadisi ne sahihi ilimi da koyo akan iya إنما العلم بالتعلم والحلم بالتهلم شما شما حقري كوين ساكي حقري ما sai an koye shi to babu yadda za ki ce wai karatun ƙur'ani yana ba shi wahala sai da inda kanki kike koya amma duk abin da za koya mutum ba zai ba shi wahala ba kuma ko da yana ba shi wahala inda kina koya za ki iya watar saboda haka ki zauna da malami wanda zai koya miki shine mafita kar mutum ya koyi qur'ani da ka ko da kansa ko da kaset ko aya daya ko rabin aya za a rika biya miki ya zanto kin samu malami kuma wanda ya iya kuma ya kware na fata an gane to inda kina koya insha Allah ba zai dace wahala ba Allah ya samu da malam take cewa <clears throat> idan liman yana yin sallah mu kuma muna bin sa sai ya zama na ban iya karanta wajen da yake yi ba shin zai iya yin hailala ko kuma in yi wata addu'ar a'a ke idan limi yana karatu ko bai iya daidai ba gurin ba hailala aka ciki ba ko kuma wata addu'a ba inna ma dai da za ki iya gyarawa ki gyara wanda ya fi karfin ke sai ki bari akwai limamin da kurakuransa kaɗan ne akwai da kurakuransa suna da yawa in kaɗan ne yana buƙatar gyara a gyara wanda ba zai gyaru ba sai da ke haƙuri ko ki ji shi idan ba za a iya canja wannan limami ɗin ba Allahu ala kan take cewa malam akwai hadisin umma tuwa da yake nuna yake nuni akan tsarkin mace lokacin da take lokacin da take sun kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa la'akari ko eh, kirga sufra da kudra din nan bayan sun yi tsarki ma'ana idan suka ga wannan ruwan mai kamar tabo ko ruwan ɗauraya nama ba sa ɗaukar shi komai tambaya ta anan malam idan kafin fara al'adar mace ta gani ta ga wannan waɗancan kalar ruwan kenan a misali da safe kuma jini bai zo ba sai dare ya matsayin azuminta na wannan ranar yake abin da aka ce shine as-sufra al in dai ba a cikin kwanakin al'ada ba ne to shi ba al'ada ba ne sun ce a sufratu wal kudratu asna al haidi haidin in mutum mace tana yin al'ada misali kwana biyar ko kwana shida a cikin kwana biyar din nan ko kwana shida sai ta ga waɗannan abubuwa to yana daga cikin al'ada in bai shafi kwana biyar din ba sawa'un kafin ta fara al'ada ko bayan ta gama al'ada ta gani to nan ba za ta lasa shi a matsayin al'ada ba ne shine abin da take cewa kunna la na'uddu as-sufrata wal qudrata shay'an ba ma lasarta sa matsayin komai in dai ba da duhur bayan sarki ne amma kafin sarki ma in ba ta fara ba ba ta fara al'ada ba sai ta gani duk da aka za ta ci gaba da sallah na fata an gane wannan shine bambanci wallahu ala malam Allah ya jarrabe ni da yawan hutu duk bayan 'yan mintuna ko na fula bana iya yi iyawa shi mai shari'a ta tanadar mun dangane da yin sallah za ki yi alwala ne duk lokacin sallar farilla an gane ko ba wani matsala ba ne dangane da ibada daidai ne da mai salfin baili mai yayyan fitsari ko makamancin wannan duk lokacin da aka kira sallah mutum zai alwala idan kina so ki yi nafila za ki yi daga baya ba sai kin sake alwala ba ki ci gaba da nafila ki karatun qur'ani ki ibada sallar farilla ce kawai sai in za ki sai lokacin ta ya shiga sannan sai ki sake alwala in an yi sallakin sallar farilla duk abin da zaki a baya na nafilfilu za ki iya yi alwala ki ta warware ba haka hukuncin yake ga mace mai jinin wato istihaba annabi ya gaya wata mata asma'u ya ce idan jinin ya ki ɗaukewa ki alwala duk lokacin sallah idan kika yi tsarki da farko istinja'i kika wanke wannan jini ya ce ki amfani da duk abin da zai tare jini iya abin da za shi iya sannan idan kika zo kika tada sallah ko jinin ya ci gaba da zuwa kai annabi ya ce ko zai malala akan tabar maki karki daina sallah ki ci gaba da sallah ki sau da aka hukuncin ta kenan ko eh babu matsala ko mutum yana cikin sallah ya ci gaba da hutu ba wani abu insha Allah malam ina so in ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wace addu'a zan yi in ganshi. ai na kike so ki ganshi. a mafarki ko a lahira? a ce ba. a mafarki to idan a mafarki ne na farko ba addu'a ce take sa lalle lalle a gan shi ba amma ba mamaki kuma in kina addu'a Allah ka nuna min manzon Allah a mafarki in Allah ya amsa addu'a ta shi zai iya nuna miki da roƙo ne ai shi kai in Allah ya karba shi kenan sai dai ina so ki gane wani abu fa ba wai a mafarki ba ko ƙarar kika ga annabi yana da rai kika gan shi to ba shi ne imanin ba ko shi ne ba shi ba ne wasu sun gan shi masu sun nemi su kashe shi wasu sun gan shi ba su imani da shi ba akwai wani sahabi da yake yayansa fada da jikokinsa in suna yana in suna cewa da shi kukan Allah ya taimake ku kun ga manzon Allah kun yi tozali da shi kun yi idabi da shi kun ci abinci da shi kun je jihadi da shi sai ce kai ganin annabi ba shi ne kaɗai morewa ba ku ku gode wa Allah san musuluncin ya zo an game muku komai mun game muku komai mun gama tabbatar muku da shi a bayan ƙasa da izinin Allah inda Allah ya gada ma sai yi ka zamanin annabin ka ganshin kuma baka imani da shi ba na fata an gane imanin da kika yi da shi kadai ya wadatar wallahi za ki gan shi ranar kiyama da izinin Allah za ku zauna tare za ku gaisa za ku ta abinci za ki to ya rasulullahi labarin ka ko muke ji amma yanzu mun ganta amma yanzu dan kin shi a mafarki baya nuna cewa wai lalle shine imani kike da shi rashin ganin sa ko baya nuna ba shi da imani ba a'a wallahi imani da kika yi da shi ko ya gamsa amma duk da haka ba laifi bane ba laifi bane in kina roƙon Allah kan hakan Allah ya ga dama zai nuna miki sai dai fa ki sani fa ki tabbatar kin san siffofin manzo Allah da kyau dan wallahi shedan ya yaje ki kina wannan addu'ar zai iya zuwa miki a surar wani mutum yace ai ga ni bayar Allah ni ne manzo Allah <coughs> sai ki tahi kina alhamdulillah yau na ga manzo Allah sai ce ya ganin gaishe ki to wani dan wada na gaishe sai ki kin gani to shedan ne ko kuma wani zankane ne na ganshi sa ce wallahi shaidan ne me yasa ba sifar annabi yake yi ba shi shaidan baya shiga sifar annabi ji annabi da haka in kika ce kin ga annabi sai kin zaki mana bayani na farko na ganshi a balarabi a laraba amma farar fata ne ba jan balarabe ba ne an gane ko sannan na ganshi ba dogo ba ba gajere ba na ganshi fuskarsa cike da gemu a cikin gemu babu ko furfura a ciki sai kwaya goma sha bakwai sannan na gan shi duk sai kin wadannan su sifofi amma in kika ce na gan shi fuskar nan kamar wata budurwa ba komai a gurin sai mu ce a'a wannan ba mazala ke gani ba aisha ta ce mazala kasar mihiya yana da yawan gemu dole sai kin faɗi sifofinsa ashe kin ga ko baki taɓa ganin annabi da ido ba Sai sai kin je kin karanta sufofinsa an gane ko sai da haka wallahi akwai hatsari mafarki da annabin in baki san shi ba akwai hatsari shedan zai iya zuwa miki dan wani ya dauka duk da ya ga annabi mafarki wai shine ba haka bane cewa wanda ya gani in dai ni ya gani a mafarki to ni ne shedan baya kama da ni to amma in shedan din ne ya zo miki a wata sifa yace shi annabi ne zai iya yiwa an gane ko Allah ya tsare mu Allah kiyaye malamin take cewa da Allah yana so a taimaka min da addu'a ta neman sauki da samun lafiya a gare mu Allah ya ba mu ladan azumin da muke yi Allah ya ba wa musulmi lafiya ga baki ɗayan mu to muna mata addu'a da dukkanin mu abin da yake damun mu na rashin lafiya da matsaloli da al'ummar mu Allah ya mana magani ubangiji Allah ka ba mu cikakkiyar lafiya waɗanda ba su da lafiya suke a asibiti ko a gida Allah ka ba su lafiya ban yi Allah ka kawo mana sauƙi rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin